Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fagili. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau tara ga watan Fabrairu na shekarar 2023 za mu magana ne akan ciwon suga da muhimmancin kula da kai yayin ya rage sauran 'yan kwanaki a gudanar da zaɓe. masauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna. inda wakilin sashen hausa binta ibrahim ta tattauna mana da likita yayin da ya yi mana ƙarin bayani akan ciwon siga tare da hanyoyin da ya kamata a bi wajen kula da cutar. Tuni suna na mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Shirin namu yau zai mai da hankali ne akan kiwon lafiya. ciwon suga yanayin ciwon da kuma yadda ake kula da masu ciwon likita dr shehu abdulmumini makarfi darakta na asibitin muslim hospital a maternity da ke tudun wada kaduna zai mana bayani cikakke game da shi wannan cuta ta diabetes wato ciwon suga da kuma yadda ake kula da mai ciwon suga likita barka da zuwa to barka da aiki to likita kamar yadda na yi gabatarwa na ciwon suga cuta ce wanda ba bakuwa ba ce ba menene ita wannan cutar kuma mai ke janyo ta to ita shi ciwon suga larura ce wacce ainihin dan adam ke samun kansa watan cikin wani yanayi yadda suga ke cikinsa ba a sarrafa ta a jikin dan adam akwai na'ura musamman wacce ke sarrafa suga jikin dan adam din to ana samun wasu al'umma wanda na'uran nan ba ta aiki na sarrafa wannan suga sai a samu suga tana yawo cikin jikin dan adam cikin jini kuma tana shiga kowane lungu da saƙo na cikin dan adam to wannan kuma in ya faru to ba ƙaramin larura ba ce ba to in mutum samu cikin wannan yanayi sigan da yake cikinsa ba a sarrafa shi kamar yadda ya kamata watan akwai a mizanin da ya kamata a ce za a samu suga cikin jini tana yawo tana amfani cikin dan adam a kamar yadda ya dace to in ta yawa to sai a ce mutum yana da ciwon suga kuma alama mafi sauki shi za ga cewa mutum yana yawan shan ruwa ba ƙaƙƙautawa kuma sannan na zuwa fitsari ba ƙaƙƙautawa kai magana kan cewa sugan akwai suna na'urori a cikin na halitta wanda ya kamata a ce suka sarrafa a sugan suka yada shi zuwa cikin sassan jini na mutum shin kamar wani irin abubuwa ne ke faruwa har sugan ta yawa eh, wannan abin ya samu illa to na farko dai shine akwai saifa a jikin dan adam wannan saifa ita ce tatso su ainihin sanadarai wanda suke kokari su ga cewa sun sarrafa sugan jikin dan adam to akwai abubuwa da ke faruwa na farko dai shine ko dai a wajen halittar wannan saifa din ya zama cewa tana da nakasu to idan tana da nakasu wannan yakan taimaka kware wajen cewa ma ba kai wanda kake da wannan ainihin nakasun ba akan samu har ma yakan bi ainihin watan tsatsa watan akan gado ana gado domin mai domin tun daga halitta ne to aka samu matsa tun daga halitta din nan hmm. so cikin abin da ke kawo ciwon suga akwai gado ta farko kenan abu na biyu a cika wanda suka shafi wannan sai din ana iya samun ainihin sankara a cikin saifa din a tana iya kamar su kwanci da za su kama saifa in sana ta ce aiki kuma hadari yakan zama shi ma sanadi inda idan aka hadari ana iya kamuwa da wani karfe wanda zai doki wannan saifa din ya fasa ta ko ya lalata ta cewa ta yi aiki takaici duk abin da zai hana saifa ta yi aikin da kuma ta yi zai mm. iya jawo ciwon suga To akwai tunanin da wa'in suke na cewa suka nan da muke sha muna zubawa a wato shayi ko kuma koko muke sha shi ma idan ana shan shi da yawa kamar shi na kawo ciwon suga ya cikin al'amari yake. To a za mu iya cewa ba gaskiya ba ne domin idan ka sha suga din kamar da muka magana a baya na'urar tana sarrafa suga din to kaga kenan idan har za a sha sugan za ta sarrafa shi mm. to kaga ba wani ne da za a ce kuma a ce ya shiga cikin jini hanyar yawan da za a kawo ciwon suga din wannan farkon kuruciya kenan to amma da zaran a jiki ya fara manyanta to kaga komai yakan ja da baya ita kanta wannan sai faɗin ita ma ta kan tsufa kamar shekaru yana ja sai fa ita ma kan tsufa ta da ne sai da gaske to kaga wannan zai sa kenan ashe in ka ci gaba sun shirin da kai saba sha a baya to ba shakka za su ci wani sukan shiga ciniki to shi yasa ma akan yi takara cewa idan ka kai wani yanayi na shekaru to a kiyaye siga da dangin siga domin mai domin na'urar ta riga ta gaji saboda ka dandan sai ga cewa an samu ciwon siga ya zo ya auku wanda da ba a san shi ba to daga wani shekaru ne ake iya samun shi ciwon siga nan ma'ana matasa na iya kamuwa da wannan ciwon wanda kamar na faɗa daga farko akwai gado mm. to kaga kenan shi karamin yaro ma zai iya samun ciwon siga to ana iya haihuwan mutum da shi kuma tun yana karami ya same ta warre ana haihuwan yaro da shi kamar da magana na'urar ne tun daga wani wajen a halittar ta mm. ya zama cewa watan bata zo a yadda ya dace ba to sai dai kawai a idan yaro ne karami mm. kamar da muka ce musu lokuta sun da yake su ganda zai sha ba mai yaba kuma sannan ita kanta a wannan na'ura a aikin bai mata yawa ba ba a cika ganewa da wuri ba sai yaro ya daga ya kai wani dan minzili tukuna lokacin da ainihin yake dan shashi abin zaƙin ya dan fara yawa ita kuma aikin ya fara mata yawa ta fara sakin sigan ya fara shiga cikin jini ba tare da an kwantan an sarrafa shi ba to nan zai iya nuna so wanda ya kado za a fara samun shi da ita cikin shekaru kan kananan shekaru fiye da wanne ce a shi wannan cututtukan suka zo kamar da muka gani a baya kwanan cututtuka suka zo ko kuma an yi hadari accident you know an samu ko kuma an samu a ainihin a sankara a cikin ita kanta sai fadin da saurin abubuwan da suke kawo don shaye-shayen wasu manguna masu kan kara kawo wannan abu shi kan shi da ciwon su daɗin wanda zai iya damun wannan sai fadin ya rage mata karfin aikin ta kwarai da gaske to kamar alamomi ne tun farko wato jama'a masu saurare za su lura da shi don su gane cewa ciwon suga yana son ya kama su saboda yawanci abin da matsalar da ake samu shine sai in ta kan kama tukuna mutum ya tabbata yana da ciwon suga um, ya fara zama cikin wani yanayi kafin aka je asibiti san ake ganiya to ta yaya za mu iya rage yawaitar samun waɗanda suka kai ga ainihin ƙarshen mataki na ciwon suga ilimi mutum ya kamata ya lura shi tunanin da aka yi shi yasa ma ke gani duk shekara ke barana irin wannan hmm. domin ka faɗakar da jama'a domin ciwon suga wani ciwo ne wanda ke daɗe tare da mutum bai san yana da shi ba saboda shi bai kawo zazzabi a jikinka ba ka jin watan wani damuwa so yana tafiya ne kawai sai ka kana yawan fitsari kana yawan shan ruwa kuma wani abubuwan da kowa yana yin shi ba a tashin ainihin watan sanin ciwon suga ne watan sai ya kai wani munzali na damuwa shi za mu fahimci sai ga cewa lokacin za a gane kana da ciwon suga ya yi nisa a jikin mutum shi za mu fi yawancin lokuta za ka cewa ciwon suga nan yana tafiya cikin al'umma ba a tare an sani ba shi za ke gudun cewa nan da shekaru kankani za a samu yaduwan ciwon zai yawa kwarai da gaske domin wani abu ne yake ba a sanin sa yana tafiya silently sai ga cewa jama'a dama sa dauke shi kusa ma suna suna ɗauke da shi wato sai ya gama cin galaban garkuwan jikin ɗan adam to alamominsa shine kamar da muka yi magana yawan fitsari da yawan shan ruwa shine babban alamansa amma idan ya kai wani yanayi zai kawo wato rama ga mutum yana ramewa babu gaira babu da in ka kana ana ce ah, malam muna ganin ah, kana ramewa muke ce ni ba ban sani ba to ni ba wani abin da sauran ciwon suga na sai ya ce ya ramar da mutum wato ba yanayin gari bane ba yanayin gari bane ba so ciwon suga ne so yakan ra ka ga mutum da nan ya rame cikin lokaci kankani ya janye ga mutum ba shi da nauyi ba shi da karfi ga kasala ga zufa yana sa zufa kwarai da gaske ai abin da sa saboda ai ruwan ita kanta zufa ruwa ne ke fita sannan ga faɗa kake abin da sa duk abubuwan nake abuwan nan wato wani irin rahama ce ta ubangiji a yayin da su ganye yawa to sai ka jika jin kishi idan ka sha ruwan da yawa to sai ruwan nan sai amfani sai a duk ɗaure wannan siga ɗin sai a kowace ainihin ta bulada ta mafaɗa ka suka dinka fitsari kamar ana flushing ana rage yawan sigan ne cikin hikima shi sa ka sai zama yana yin wannan aiki don ya rage siga ɗin domin da ba a shan ruwan ana fitsarin to da sai a yi a tazara abin sai ya lalace shi ciwon sigan nan yana da alaƙa kwarai da irin abincin da muke ci domin abincin da muke ci mafi yawancin abincinmu siga ne da dangin siga ita siga a jikin dan adam ba sai ka ji zaki a bakin ka ba akwai dangin abincin da ba su da wani zaki amma su gane a ƙarshen al'amarin suka shi ta nan kuma mu musamman mu a nan a ƙasashen mu na da cewa abincin mu dukansu wannan carbohydrate din wannan abin da ya shafi starch din duk shi muke ci sannan kuma ga irin na wanda ake samun su a cikin musamman a shagunan mu na zamani za ga kowane sai an cika shi da suga ga suga ga kuma a mai irin man gyaɗa nan wani dukkan su sukan koma su koma su zama ino a matsala so irin wani abu da muke ce masu yawan suga din nan a cika shi da kuma abincinmu na da muke ci wani shi ma a carbohydrate ne a shi ma bangaren ainihin a hatsi to dukkan su dai suga sukan koma su zama ga idan ba mu canza ɗabi'ar mu ba na cin abincin mu haka duk yadda muke so to kaga za a samu matsaloli na ciwon suga ya kara yaduwa fiye da yadda muke ganin shi yanzu na abu na biyu akwai cikin abincin da muke ci akwai ainihin a misali kamar ɗan da muke sawa a cikin abincin mu wanda za ga an kawo su kala kala kusan kala hudu biyar shida a zuwa haɗa su kuma ba damu da gishirin nan wanne yake ya kamata shi ke take yake yana da cin sanarwa wanne yake yake ainihin yana da amfani a cikin ɗan adam an sa shi an ture shi a baya wato kenan likita ko wato gishiri yana da muhimmanci kenan a girki kwarai da gaske yana da muhimmanci kwarai don sanadari ne mata kenan da suke yawan ɗiban magi zalla su girki da shi su ce ba su amfani da gishiri mm. kamar akwai cutarwa kenan kwarai da gaske dan shi sodium chloride ne hmm. kuma na sodium din shi sanadari ne yake hada tsakanin ainihin wannan na'ura don na'ura sai aiki shi sanadari ne shi gishirin ke gishiri kwarai da gaske hmm. to kuma aka ce ba shi sai akwaso kwaso waɗannan kayan ɗanɗanon na aka dinga zuba su kala kala kala kala na sunan wani ba amma san abin da suka kunsa ba su ake zuba a cikin girki mm. sannan a dinga ci to kaga wannan ma suna da alaka da abin da ya shafi abin da zai kawo wani matsaloli a cikin wani amarin ciwon suga din nan sannan abu na uku akwai abin da ya shafi ainihin a abincinmu da muke ci musamman a waɗanda suke bangaren grains bangaren ainihin a ah, hatsi din nan hmm. wani zai ci doya ya ga cewa ai ba ga ya ci ba shinkafa ai ba suga bane ba masara ba suga bane ba gero ba suga bane ba dankali ba suga bane to dukkan su din nan kamar yadda zaka sha suka a ka a ƙarshen amarin shi ya sarrafa su sukan koma zama abu guda ne sukan koma zama suga suna bada abin da suka zai bada su abin suka zai bada saka wannan na'uran tana cikin wahala kwarai daga gaske don tace wannan abubuwa din ta rike su hana su shiga cikin jini ta sarrafa su daga ga dangin abubuwan su sukan haɗu su haɗu su yawa su kawo masu yafa wahala wajen sarrafa wannan ainihin suga na cikin ɗan adam. Madalla jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar binta da likita. Likita abu likitanci ne da ya kamata a ce mutum yana ci to abin da ya kamata mutum ya ci akwai abin da kira balance diet hmm. wato abincin zaka ci zama cewa ana dan daidaita shi a sassaitawa a samun dangin abinci kowanne inda ya dace ya zama a samu wuri ya shiga cikin jikinka ba dinga cin nauyi da kayan ci abin da mutum ya kamata shi ne bangaren ba da abinci da ba da karfi da wanda ke ainihin a gina jiki mm. da wanda ke kare jiki da mai kuma da wanda kuma ke tabbatar yana gyara ainihin jiki da sauransu dukansu daban-daban ko wanda na shi akwai buƙatar cewa dan adam a kullum ya rika dan samun nauyin irin waɗannan misali da safe idan koko ne zaka sha tunda talakawa sun fi amfani da koko ba ba ko a fodin ya sha shayi da sauransu ba mm. to ka samu kosai ɗan sanadin kosan nan ko da guda biyu zuwa uku saboda wake ne wannan wake kuma yana gina jiki so ga zai saka maka wannan ainihin a wannan koko da kake sha. Mm, to a likita ka kamanta akwai yan uwan katsinawa na fa ko kuli kuli ma aka samu. ko kuli yana da kyau kwarai mm, da gaske ko kuli aka samu yanzu bai kai da a sha tsoron shi da haka mm. wannan ki kawo baki ɗayan shi shi suga ne. don za a samu mutum ya sha koko da safe bai hada da komai ba da rana kuma ya samu a dafa shinkafa zallanta mm. sannan a kawo man da ɗayan barkono a zuba mata a ka mm. kuma ya sake ci mm. kaga har yanzu yana cin suga ne yake ci bai sani ba to da daddare kuma ya zo ya yi tuwo da a yi tuwo to nan kuma miyan ba ta kunshi sinadarai masu amfani ba iyakacin iyakacin zumiyar ma za ka ga cewa wata kuka ne dan kuɗa kukan nan an yi ta tsararo ba wake a cikin ta dan man ma da za a sa shi ma dan da dan za a sa wata ma manja da za a sa ta ga kusan duk yinin nan ya ci abinci iri guda kuma wannan shi kan kawo matsala a ƙarshe a samu matsalan a irin wannan ciwo na ciwon suga din nan. To kamar yanzu da kake magana bayan da rana idan za mutum zai ci misali dan wai da yajin sa kenan da ya kamata ce ya samu ganye kenan ko dan tumatir da albasa ya watsa. Wannan shine abin da ake so. Domin su tumatir da albasa din nan su kuma suka sanadarai waɗanda su kuma sukan gyara abinci sukan gyara ainihin a shi kanshi hanjin dan adam hmm. yadda abinci za a sarrafa shi sannan kuma sukan ba da kuma garkuwa ga jikin. kuma sukan gyara wasu musamman fatar jiki da idon da gani da ido mm. you da wasu bangarori na sassan dan adam sukan kokarin su gyara aikin su to ga irin waɗannan ganyayyakin da kayayyakin ah, ah, lambu irin su dan lemo dan kankana ayaba da dan ai yanzu misali in ka je wajen mai kankana da naira hamsin suna yin kaza su baka dama ba shi ba kaman tuwo bane ba ai dama a dan sama da dan shi kadan yana amfana ba mai yawa bane ba duk abubuwan masu cin nan rashin sani ne akwai a rashin sani shi ba sai an ci da yawa ba ba sai an kasance ana samu a cikin nau'in abincin da za a ci ba bukata ma yanzu kamar dan adam yana bukatan kwaikwaya ɗaya ne amma rana guda mm. kwai ɗaya isa shi kenan ma za ka sai kwai kwaya ɗaya shi kenan ishe ka baki ɗaya in ka biyu ko ku duk wannan kayi asararsa ne domin cikin ka bai bukatar sa to kin ga kenan ashe irin wani abubuwa din ba da yawa ke cin su ba kamar sauran hatsi ba mm. so kaɗan za ka ci zai amfana ayaba guda ɗaya ka ɓare ka ci ta ishe ka mm. yi nan da aka samu kasa mm. su bai da sansu suna da kyau su alayyahu da sauransu abubuwan nan rashin sani kan sa tsada a cikinsu abu ne mai sauki su gaɓoɓi ne shi wannan ciwo ya taɓawa a jikin ɗan adam ne to shi ciwon suga yana ta taɓura da dama na ɗan adam amma abin da ya taɓa farko yakan ainihin taimaka kwarai wajen naƙasa gaban ɗan adam musamman ɗa namiji ma'ana yakan sa mutum ya ji baya iya saduwa da iyalin saka kamar da ya kamata abu na biyu yakan shafi idon ɗan adam don haikan kai ga makanta sannan wanda ya fi ainihin a cutarwa shine ainihin musamman a kafafuwa da hannaye musamman in an samu gori jini hmm. wata haka za ka ji suna tauna suna ciwo da nan sai kuma su bullo da ainihin wani dan kurji haka wanda yake cikin lokaci kankani zai zo ya fashe hmm. idan ya fashe ya danga ci kenan to an hmm. samu hanya kenan kuma shine yake sabbaba yawancin mafi yawancin a datse hannu ko a datse kafa na mai ciwon suga kuma shi fi damu kwarai da gaske domin wannan ciwon baya jin magani domin ko da shi na samun abin da yake so sigan nan tana zama wata maboya ne mafaka ne na kwayan cutuka kala kala masu zama akan ciwon shi ciwon baya warkewa hmm. in ba ya samu cikakken kulawa ba sai ga cewa yana ci har ƙashi da ɓargo yake ci hmm. haya kawo ya zo dole a datse hmm. a kafa ko a datse hannu wannan shine illa mafi yawa da ake gani ya kashe ido ko kuma ya jawo a datse wani sashen na cikin dan adam sannan kuma a maganan a tun da yake a ciwon ne wanda yake ya shafi a matsara yakan shafi koda kwarai da gaske da hmm. yakan kawo cuta na koda za ga cewa a koda din ta cushe aiki bai yiwuwa sai an dinga wa wankewa ko da shi ana wannan wankin wanda yake shi abu ne wanda yake mai wahalar gaske kuma yana da wahalar magani kuma ana wanke kodan nan ne yano a samu saboda kwanjeshin cushe wanda take kuma sai ga wasu ma kafin sati ya sake cushewa to kuma ana shiga wani ne na damuwa kwarai da gaske kuma abu ne mai tsada yanzu ba kowa ke iya daukan ɗawainiyar shi ba wannan shi kan wahalar da iyali kuma yakan wahalar da shi kan shi mai ciwo ɗin to wani illoli kamar guda hausa aka fa ganin su dai a tare da ciwon suga to bisa ga bayanin da kai likita idan mutum ya lura da cewa yana da wa'in alamomin da ka lissafa na cewa mutum zai dinga yawan shan ruwa zai kuma dinga yawan yin fitsari da zafa idan har mutum ya lura cewa yana dauke da wa'in alamomin wani mataki ya kamata ya dauka wurin ah, kula da shi kan shi da kuma ciwon to matakin farko ne kamar da muka yi magana shine ya kokari ya kai kanshi asibiti idan likita daga bayanin shi za a san ga inda aka nafa to kuma shi ciwo ne mai saukin fahimta mai saukin ganewa musamman a dakin bincike daga bayanan mutum za a fata na ciwon su ne ma to ana zuwa ana ainihin a waje ne mai sauki cikin lokaci kankan ana samun sakamakon shi kuma da zaran akwai sukan za a duba a gani to da zarar an gani za a ɗora mutum kan ya danganta ga irin ainihin a don ciwon sukan kala biyu ne hmm. na ya danganta ga irin wanda aka fahimta yana kai a kowane shi yana buƙatar ma kawai a baka shawarai game da irin abincin da ya kamata ka rika ainihin kiyayewa da na kamata ka rika ci ba ma za a baka magani ba a ko kuma a in yi ɗanyi nisa to aka kokarin nuna maka irin abincin zaka ci zaka kiyaye amma kuma da kan magunguna za ka rika sha wanda zai taimaka wajen ainihin sarrafa ainihin al'amuran nan ɗaya ɓangaren kuma shi yana amfani ne domin wannan da ciwon sanar da kake yi na'urar kwata-kwata ba ta fitar da shi wannan sanadarin ne mm. to saboda haka akwai sanadarin da aka yi musamman wanda ake shi da bangaren allura wannan kullum za ka rika yi kana tura wannan sanadarin domin kusan a koya mai ciwon yake saboda abu ne na yau da gobe ko kusan rayuwa mm. wato ana iya rayuwa da shi kenan ciwon ya zauna a jiki ba tare da waraka ba kwarai da gaske ai bai warkewa bai warkewa a ciwon suga ai ba a cewa ya warke kwata-kwata hmm. ya danganta ga cost din idan misali abin da ya kawo cin suga nan kamar a bayan in cuta ce ta dabebe wannan na'ura da zanen ta ta riga ta tafi za ta dace gaba da aikin ta za a warke ko kuma in a hadari ne ya zama cewa a buguwa ta yi hmm. in ta dawo ta samu ta warke za a warke amma kamar na gado ba a warke shi sannan a shawara shine wanda bai kamu ba za mu ba da shawara cewa da za mu ya alamomin nan sai a garzaya a nufi asibiti domin a auna a gani mafi yawanci akan tafi asibiti a latta ne sai mutum ya gashi wani ma wani lokaci sai ya ji yana cikin wani ne jiri yana kama shi wani lokaci kuma har kai ga an rasa sanin yanayi mutum zai iya faduwa yanzu yana iya suma yana iya shiga wani yanayin na cewa to din wannan ne idan an je asibiti sai ana auna sai a gashi ciwon suga ne so shi da muke bada ne a yi kokarin zuwa asibiti ana aunawa daga lokaci zuwa lokaci domin gudun kada shiga hadarin ina irin wannan ainihin a yanayin da za a shiga na ba a san yanayin ake ci ba shi ciwon suga abu ne mai saukin sarrafawa idan an je ga likita akwai shawarar da ake bada wa masu sauki wanda idan mutum ya bi bai da matsala ba a rika zuwa asibiti da wuri domin a gane da halin da ake ciki domin a ɗauki mataki. matukar shirin namu wakiliyarmu binta ta sake dawowa inda ta tattauna mana da masu fama da wannan cuta. a ci gaba da tattauna da muke yi a game da cutar ciwon sa muna tare da waɗanda suke ɗauke da larurar waɗanda za su yi mana ƙarin bayani akan yadda larurar take da kuma yadda suke ƙoƙarin tafiyar da ita wannan cuta a cikin zauren na muna tare da malama fatima asaba umar sai asaba agnes silvanus da kuma malam abdullahi wada inda za su yi mana ƙarin bayani barkan ku da zuwa. So ita dai wannan cuta dai da yake ta riga ta zama kusan a ce a gama gari kusan ko ina dai zaki ji an ce akwai wanda ka sani wanda yake dauke da wannan cuta. A matsayin ku na wanda suke da wannan larurar wani irin a matsaloli ko fuskanta lokacin da kuka fara fahimtar cewa akwai matsala a jikin ku. A gaskiya dai ni lokacin da na fara sani lokacin da nake da cikin yaro na na hudu wajen shekara goma sha uku kenan. Bikin gade da farko ban ma san ina ɗauke da wannan lalurar ba. Sai da naje asibiti irin kana zuwa antinatal hakan nan. Mm. Sai naje asibiti a wurin gwaji sai aka gane cewa wai yaron ma da nake ɗauke da shi ciki wajen wata bakwai ɗan ƙarami ne ko akwai wani matsala aka dai tura ni wurin babban likita ya duba ni aka ce in je in a nan ne da test ɗina ya zo sai aka gane cewa ina ɗauke da wannan lalurar. Wato laruran kenan ma yana iya shafar ɗan da ke cikin ciki mai larura. Eh wai wannan ana ce mashi gestational diabetes dalilin ciki kake samun wannan ciwon suga. Hmm. To bayan nan dai aka yi haka aka yi manijin ɗina na samu dai na haifi yaron nan. Na haifi yaron nan suga ciwon nan sai kamar ya tafi. Bayan kwana biyu kuma ya dawo to tun daga lokacin dai ina tare da shi. bayan nan duk ciki in har zan yi ciki to ciwon nan sai ya dawo sai ya tashi sabo kuma gaskiya wannan ciwon akwai illa sosai akwai matukan ba mutum wahala ma tun ba in baka san kana dauke da shi ba Malam Abdullahi shi wannan cuta akwai alamomin da take nunawa kafin mutum ya gane cewa yana da cutar shin alamu ka gane kafin ka fahimci cewa ya kamata ka je asibiti ko kuwa a sai da ta ci jiki tukuna kafin ka garzaya zuwa asibiti. So a gaskiya lokacin da nima na san cewa ina da wannan ciwon suga a ofis na irin masu guje-guje din na mashin. Bayan sun zo suka gwada mutane da sauransu nima na gwada sai aka ce ina da suga. To ban yarda ba lokacin. Sanda na je asibiti na na tabbatar cewa eh, ina da wannan ciwon a wannan lokacin. Ko da na je ba wai yana da yawa sosai ba. Sai likita ya bani shawara ya ce in je maneji. In san irin abincin da zan ci, in san abin amma kafin wani lokacin akwai alamomin da nake ji a jikina wanda wani lokaci san ji fuska na yayi zafi hmm. kamar na shafa irin man nan mai zafi man abu nake zan ji hannaye na tun daga gwiwan hannu zuwa sun hannu na suna zafi haka suna tauna haka zan ji kafafuwa na to na rasa menene wannan abun to akwai rama da kuma misali lokacin duk ba rama ba hmm. sai daga baya sai na fara irin ramewa ina haka da sauransu don lokacin na koma cin abincin wanda suke da wannan matsala na ciwon suga da sauransu. Wato ka ɗauki mataki a Na ɗauka eh, mataki a wannan lokacin. So daga baya sai na zo aka ce ai ba wai zan bar wannan abincin da nake ci gaba ke da zan dinga ci a hankali domin jikina yana bukatar wannan abincin da sauransu. To kin ji abin da ya kasance a wannan lokacin. asabe agnes silvanus wani mataki kika ɗauka lokacin da kika gane cewa kina da shi wannan larura ta ciwon siga kafin mu kai matakin ma ban ma san ina da ita ba sai lokacin da ai kwana biyu ina ta jin zazzabi domin an riga an same ni ina da bp hawan jini so na doka kamar hawan jini na kawai ina ta shan maganin hawan jini ina gida kwana biyu kwana uku baki na dai ba abin da ke man daɗi ko ma shugan ma ina na sha na jin dadin ta daga baya kawai abinci ma na yi din cin abinci kusa kwana hudu sai jikina ban gane jikina ba ina fita daki kawai na fada a kasa daga nan kuma aka yi rashin dinna aka kai asibiti zuwa asibiti din shine aka gane cewa ina da shuga to a cikin shuga din nan nufa na yi shekara uku kenan yanzu da ita a ciki in ta taso sai na kai asibiti kuma magunguna din ne aka bani na ta sha har yanzu wajen aiki yanzu ba da domin nauyin jiki nauyin fuska zafin kai duka ka fada na kamar ba a cikin jiki na take ba mm. wani lokaci daga gwiwa na zuwa kasa can sake ji abin yana ta aiwa kamar eh. yes kamar na dan su suke ne da su abubuwa na su rayuwan kenan wato rayuwan da sai dai a hankali sai a hankali ku yarda da yan uwa banda kushi ko zagin wani masifa babu kyau tunda an yi a baya ko mun sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie legas Gresham tare da abokiyar aiki na ta tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya.